ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد عبد الله ورسوله وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخذ الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في أول هذا الأسبوع المنصرف فوجئنا بخبر اغتيال الشيخ محمد أول الباني أحد الدعاة السلفيين البارزين في هذا الوطن على يد رجال مسلحين مجهولين فقيل هو وحرمه وابنه غفر الله لهم وقبلهم شهداء ورحمهم أيها الأكابر هذا الاغتيال ذكرنا اغتيال الشيخ جعفر محمد آدم رحمه الله تعالى الذي حدث قبل سبع سنوات ماضية هذه هي سنة الله في الذين يدعون إليه ويهدون الناس إلى سبيله فقد قتل أنبياء ومرسلون وأوذوا في الله غاية الإيذاء كما أخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك في غير ما آية من كتابه العزيز فقال عز من قائل سبحانه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وأخرج الإمام البخاري بسنده من حديث خباب بن العرج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه أيها الأفاضل في هذه الأمة المحمدية قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أبو السبطين رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة ثم قتل من بعدهم علماء ربانيون عددهم غير محصور ودمعهم غير مقصور لماذا قتل هؤلاء هذه سنة الله الجارية في من دعا إليه يقول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فالذي يقتل سعيد وشهيد والذي يقتل شقي وبعيد أيها الأفاضل إن الله تعالى يسلط الكفرة والمجرمين والمنافقين على المؤمنين ليبين لنا أن هذه الدنيا ليست شيئا عنده لا تساوي جناح بعوضة وأن الله يريد أن يرجع عباده الصالحون المؤمنون إليه يقول الله عز من قائل سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح فيما صح عنه من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد أيها الأفاضل هكذا يعامل الله تعالى عباده الصالحين من المؤمنين فمن دونهم فطريقة الله محفوفة بالأثمار والأشواك والحيات والكناريس وليست ممهلة بالأوراد والرياحين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يا مخلف العدل أين أنت والطريق تعب فيه آدم وناح لأبده نوح وغميت النار الخليل وأفزع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضرب أيوب وزاد على المقدار بكاء داوود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواء الأذى محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأفاضل إن وراء هذه الحادثة دروسا وإبرا يجب الوقوف عندها وهي كالآتية الأول مدى التدهور الأمني الذي بلغه هذا الوطن حيث يقتل أحد قب بيته وفي داخل الحارة وفي أول الليل ثم لا يقبض أحد من هؤلاء القتلة السفاحين المسلحين الثاني أن جميع أعداء الإسلام متفقون على معاداة أهل السنة والجماعة لأنهم يعرفون حقيقة المعرفة أنهم هم الذين يدعون إلى الإسلام الصحيح الذي إن ترك فسينطلق نفوذه ويدخل كل وبر وكل بهر وسيسيطر على العالم كله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار الثالث أن أهل السنة والجماعة هم أكثر الناس تهاونا وتساهلا بأمر علمائهم فأكثر علماء أهل السنة والجماعة يعيشون بين أتباعهم في تعب وفي هم وفي حزن وفي فقر ثم لا يكون جزاؤهم في آخر العهد إلا القتل لا بد لأهل السنة أن يعودوا إلى رشدهم الرابع نخشى أن يكون هذا من أمارات الساعة إذ موت العلماء من أمارات الساعة كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا لذا قال أحد السلف إذا مات العالم مات العالم وقال غيره لا يموت عالم إلا وقد سلم من الإسلام سلمة بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد خير من كان في الكونين على وسلموا وصلوا وسلموا على رسول الله واستغفروا ربكم وادعوه يستجب لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلك هداه أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون من الدروس المستفادة من هذه الواقعة وجوب توكل دعاة أهل السنة والجماعة وأن يتصالحوا فالخلاف شر والتنازع خطر وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه يقول الله عز من قائل سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى فلا تفرقوا يا معشر المسلمين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم ثم أسند هذا التفسير إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنها أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله أيها الأفاضل لا يعني هذا أن العلماء لا يختلفون في الفحل والاستنباط والهدية أبدا ولكن إذا اختلفوا اختلفوا وتأدبوا وتخلقوا بأخلاقيات الاختلاف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه مسائل الاجتهاد من من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهدر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له وجهان أحد القولين عمل به وإلا قد قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان عبده القولين والله أعلم أيها الأساتذة يقول شيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله وإن من المؤسف اليوم أن نجد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشحب سيف الدم والتجريح لكل من يخالفه متهما إياه بقلة الدين أو باتباع الهوى أو بالابتداع والانحراف أو بالنفاق وربما بالكفر وقال ومن الخطأ الذي يقول فيه بعض المتدينين أنهم لا يسمحون للشخص الذي يثقون بمنزلته في العلم أو في الدين بأي زلة تذلها قدمه في الفكر أو في السلوك وتراهم بزلة واحدة يهدمون جهاد إنسان وجهوده طوال عمره ويهيلون التراب على تاريخه كله الأمر الأخير أيها الأفاضل هو أن يعلم الأعداء أن هذا لا يوهن عزمنا ولن يسكت ألسنتنا ولن يقصر أقلامنا بل يحرضنا إلى الانطلاق حتى نبلغ منزلة الشهداء بإذن رب الأرض والسماء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على جنتي في صدري ماذا يصنع أعدائي بي إن قتلوني فقد في شهادة وإن هبسوني فهب في خلوة وإن قولي فنفي هجرة وقال شاعر إسلامي يصف حال علماء الحق وعلماء السوء دعوا فأبوا إلا اعتصاما بدينهم وغدوا عن اللالين طرا وفجروا إلى البلد المشحون من كل فتنة وفي السجن كالسرات ألقوا وفجروا فما زادهم إلا إذا وتمسكا بدينهم والله بالحق أبصر فيا علماء السوء أين أقولكم وأين, الحديث, وأين الحديث المسند المتخير تأتى بكم قوم كثير فأصبحوا لكم ولهم في كل مصر معير كتبتم بأيديكم حتوف نفوسكم فيا سوء فيا سوءة مما يخص المقدر وأشتدتم أعداء دين محمد ولم تضرب الأعناق منكم وتنشروا فلا تعملوا عقبى الذي قد أتيتم فإن الذي جئتم ضلال مدور ɗan uwa masu daraja kamar yadda kowannen mu anan ya sani a wannan satin mai shigewa farkonsa labari mai tayar da hankali a nan kusa-kusa da mu ya yadu na kashe ɗaya daga cikin malamai na ahalin sunna wal jama'a الشيخ محمد أول آدم الألباني الله a أحنم wasu 'yan ولن waɗanda ba عند san su mummuna ya cika suka kashe shi da shi da matarsa da kuma ɗansa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya karɓe su a matsayin shi ƴan uwa masu daraja ba da daɗewa ba shekaru bakwai da suka wuce irin haka ta faru da mu ahli sunna wal jama'a wannan ƙasa a inda irin waɗannan miyagun mutane suka kashe a Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah sarki ya ji kansa wannan ita ce sunnar Allah a game da waɗanda suka rike gaskiya kuma suke kira zuwa ga hanyarsa an kashe annabawa da manzanni Allah ya ba mu labari an cutar da su matakar cutarwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku ahalin kitabi isbanu isra'il duk lokacin da wani manzo ya zo muku da abinda Rayukanku ku ba ka so sai ku girman kai wani sashin ku karyata wani sashin kuma ku ci gaba da kashewa al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam khabbab al-arad radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ya kasance a cikin mutanen da suke kafin ku akan zo da mutum sai aka haƙa rami a ƙasa sai a sa shi a cikin wannan ramin sai a kawo zarko mai tsananin kaifi a kora a kansa sai an daka ta gida biyu sannan a zo da wani karfe mai karafuna mai haƙora su zo suna tattakan namansa shi daɗa da namansa da kuma kasusuwansa amma wannan ba zai sa shi ya kau da kai daga addinin Allah ba a haka za a kashe shi ƴan uwa masu daraja a cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam an kan sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu akan addini an kashe sayyidina Usman ibn Affan akan addini an kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu akan addini sayyiduna Az-Zubayr ibn al-Awwam an kashe shi akan addini ɗanta Abdullah ibn Zubayr an kashe shi akan addini Talha ibn Umayyah an kashe shi saboda addini sayyiduna Al-Hasan da sayyidina Al-Husayn radiyallahu anhu ma jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe su ne duka saboda addini a baya baya an kashe malamai a cikin tabi'ai an kashe malamai daga cikin asba'u tabi'i waɗanda suka zo daga bayan su ma adadin da ba za ka iya tattara shi a cikin ɗan lokaci kaɗan ka ambata ka ce wane da wane da wane da wane da wane duk an kashe su saboda addini ne, wato adadin yana da yawa Allah madaukakin sarki ya mu labarin abin da miyaku suke aikatawa yace lallai waɗanda suke kashe waɗanda suka yi imani maza da waɗanda suka yi imani mata sannan suka ki tuba to tabbas azabar jahannama ta tabbata a kansu kuma suna da azaba ta gobara ɗan uwa masu daraja mu ji daɗi a rabu duk wanda aka kashe da izinin Allah ya samu rabo kuma ya shahada duk kuma mai kisa ta babbe ne yayi asara kuma Allah madaukakin sarki ya nisantar da shi daga shiga aljanna ɗan uwa masu daraja haka Allah subhanahu wa ta'ala yake dora mutanen banza akan mutanen kirki su samu sa'a ta duniya ta kashe su a kansu kafirai ne waɗannan lalatattun mutanen a'a masu laifi ne waɗanda suka danganta kansu da musulunci a'a munafukai ne waɗanda suka bayyana imani amma kuma suka koya kafirci a cikin zuciyarsu wannan na nuna mana duniyar nan ba ko bai take ba a wurin Allah subhanahu wata'ala ba ta kai matsayin fifikan sauro ba da ta kai matsayin fifikon sauro to da Allah bai bar mutanen banza sun kashe mutanen kirki ba sannan kuma wannan na nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yana bayan bayansa na gari su koma zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya faɗan mana a cikin abin da ya faru a cikin Uhudu cikin darussan da Allah ya karantar da mu a cikin abin da ya faru bayan yakin Uhudu a shekara ta uku Allah subhanahu wa ya ce waɗannan da aka kashe adadin da sun kai mutane saba'in a cikin mu ne? Allah ya yi haka ne domin ya nuna suwaye masu imani a cikin kuma ya riƙi wasu a matsayin shaidai annabi sallallahu alaihi sallam, a hadisi sahihi yace duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa ana fatan yin shahada duk wanda aka kashe shi dan kare mutuncin iyalinsa ana fatan yin shahada duk wanda aka kashe shi saboda kare addininsa ana fatan yin shahada duk wanda aka kashe shi domin tsara kansa wato jininsa ka a zubar masa aka kashe shi kuma duk da haka to shi ma ana fatan yayi shahada wannan hadisi ne ingantacce yan uwa masu daraja Allah subhanahu wa ta'ala yana mu'amala da bayinsa na gari daga cikin annabawa da waɗanda ba su kai su ba a cikin masu imani irin wannan domin ya nuna mana cewa hanyar zuwa gare shi hanya ce da take cike da kusoshi da kayoyi da macizai da wasu karafuna waɗanda idan mutum bai yi takasan ba to sai ya tattaka su tattaka wannan kala biyu ko tattakawa ta cin nasara a kai zuwa ga Allah ko kuma tattakawa ta mutum ya zurma hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba an mata shimfiɗa ba ne da furanni da kayan ƙanshi da ababen daɗi. Alibabu bin al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana faɗi yana cewa ya kai wanda zuciyar shi ta mata manda ce ina kake alhali hanyar Allah annabi Adamu alaihi salam ya gaji a kanta annabi Nuhu alaihi salam ya kuka a kanta aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam a cikin wuta aka kwantar da annabi Ismail za a yanka shi aka ce da annabi yusuf alaihi salam da kuɗi yan kaɗan sannan aka jefa shi a cikin kukuku yayi shekaru sannan aka tsaga annabi zakariya alaihi salam kamar yadda ake tsaga katako sannan aka yanka ɗansa annabi yahya alaihi salam sannan annabi ayyubu alaihi salam shi ma ya fuskanci wahalhalu na ciwo da talauci da bala'i sannan kuma annabi dawudu alaihi salam kukansa ya karu sannan annabi isa alaihi salam ya rayu rayuwa ta tsorata har shi ma Allah madaukakin sarki ya dauke shi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dau tsawon lokaci a cikin talauci da nau'ukan cutarwa har da ma nufin a kashe shi ba sau ɗaya ba to kai ina kake mai mata mazan zuciya 'yan uwa masu daraja a cikin waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin al'ummar mu ta ahalin sunna na kashe malamai akwai darussan da ya kamata a lura da shi. darasi na farko shine lalacewar tsaro da wannan ƙasa ta kai matsayin lalacewar tsaro a lokacin da za a iya biyo mutum har kusa da gidansa a kashe shi a cikin unguwa da farkon dare sannan kuma a ce babu wanda aka kama cikin wanda yake sannan su tafi lami lafiya wannan na ƙasa ta kai ƙarshe a lalacewa a bangaren tattalin arziki na biyu yan uwa masu daraja wannan na nuna mana cewa gabaki daya a yau abokanan gaba sun yi ta akan musulunci da waɗanda suke cikin gida yan bid'a da yan waje waɗanda suka bayyana kafircin su gabaki dai sun yi ittifaki akan ahlus sunna wal jama'a su ne abokanan gaban su sun manta da rigingimu da sabanin ra'ayoyi da ke tsakaninsu sun yi ittifaki akan abokin gaba kwara ɗaya wanda dukkaninsu kowa ya yarda abokin gabarsa ne wannan abokin gaban ku shine ahlus sunna wal jamaa domin sun san cewa ahlus sunna wal jamaa sune waɗanda suke kira zuwa ga addinin musulunci na gaskiya kuma da sannu in suka kyala malaman ahlus sunna suka ci gaba da rayuwa suka ci gaba da karantar da al'umma hankalinsu a kwance to musulunci zai cira ya shiga kowane gari kai har cikin teku sai musulunci ya shiga kuma wannan na nuna musulunci zai mamaye duniya ga baki ɗaya kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara yadda yake cewa lalle wannan al'amarin na musulunci wallahi sai ya kai duk inda dare da yini ke kaiwa darasi na uku yan uwa masu daraja mu faɗa wa mu gaskiya ahlus sunna wal jama'a a Najeriya su ne mutanen da suka fi sakaci da malamansu mafi yawancin malaman ahlus sunna sukan ƙara rayuwarsu ne a cikin gajiya da talauci da bakin ciki karshe kuma sakamakon su ya zama kisa wanda ahlus sunna su kalli wannan su yi karatun tanasu su san yadda za su tsara malamansu su ba su kariya daidai gwargwado na abin da malamai suke cewa al'aqdu bil asba sauran kuma abin ba Allah subhanahu wa ta'ala na hudu muna jin tsoro ya kasance wannan ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama ne domin mutuwar malamai manzon Allah sallallahu ya kirga ta a ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah madaukakin sarki baya dauke ilimi daga cikin zukatan masu kawai sai a ce na malami ne amma daga baya ya zama jahili haka ba za ta yi ba abinda Allah ke yi yana ɗauke ilimi ne ta hanyar kashe malamai har ce idan bai bar wani malamin Allah ba sai malamai lalatattu a ban kasa shi kenan sai mutane su rike su a matsayin shugabanni a matsayin waɗanda za su ba su fatawa sai su rika tambayar su matsalolin addini da rayuwa sai su ba su fatawa su mata su ɗaya daga cikin magabata yana cewa idan wani malami a cikin al'umma ya mutu to duniya ce fa ta mutu baki daya sannan ɗaya daga cikin salaf ya sake cewa lallai babu lokacin da wani malami zai mutu daga cikin malaman sunna face sai an yi ma musulunci wani katotar rami wanda toshe shi ke da wahala domin wannan malamin ba rana ɗaya tsira ya zama malami ba ya biyo wasu shekaru na bincike koyo da koyarwa da gogayya a rayuwa sannan ya kai wannan matakin sannan sai a jinjina shi sai a ɗauke shi sai a kashe shi to kafin ka sake neman wanda zai ɗau matsayin sai kayi aiki mai yawa Yan uwa masu daraja darasi na gaba ina nuna mana wajibi ne ahli sunna wal jama'a su dawo su kalli matsalolinsu su yi hakuri da junansu su yafe ma juna su yi sulhu a tsakanin junansu samani sharri ne rigingimu hadari ne a rayuwa Allah madaukakin sarki yace kada ku yi musu musu a addini kada ku sai nan sai karfin ku sai lada, sai ku kari yakin ku ya balle sannan kuma karfin da kuke da shi da ake tsoron ku da shi sai ya zama ya tafi Allah madaukakin sarki kuma yace kada ku zama kamar waɗanda suka rarraba suka yi sabani a tsakaninsu bayan bayyana ta zo musu wato ilimi ya zo musu waɗannan kuma su ne waɗanda suke da azaba mai girma al-imam ibn jarir ibn tabari rahimahullah yana tafsirin wannan ayar yace ya ku taron masu imani kada ku rarraba a cikin addinin ku kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka rarraba a cikin addinin su kada ku aikata irin aikin su kada ku bi sunnar su a cikin addinin ku sai ya zama kuna da irin azabar da Allah ya tanadar musu daga nan sai danganta wannan magana zuwa ga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace Allah madaukakin sarki yana umurtan masu imani da su zama a cikin jama'a sunan nan na ahlus sunna wal jama'a to ya haqqaqu ya tabbata Allah madaukakin sarki ya tsorata ya hana masu imani yin sabani da rigimu da rarrabewa kuma ya ba su labarin cewa waɗanda suke kafin sun halaka ne ta hanyar musu da rigingimu a cikin addini ɗan uwa masu daraja wannan ba yana nuna cewa kwata-kwata ba za a samu sabanin ra'ayi da fahimta da istinbabi sakamakon bincike a tsakanin malamai ba faukau ba haka ake nufi ba amma ana nufin idan malamai suka yi sabani to kansu zai haɗu kuma wato sabani baya raba kai kuma za su yi ladabi ga junansu kuma za su zama suna da dabi'u kyawawa a lokacin da suke mu'amala da wannan sabanin shekul islamun jami'a rahimahullahu ta'ala yana cewa matsalolin ijtihadi duk waɗanda ya aiki da su in an samu daga cikin wasu malamai sun tabbatar da wannan matsalar sun ba da fatawa da ita kai kuma ka ɗauki ɗaya daga cikin maganganunsu su kai aiki da shi to ba za a yi maka inkari ba ba za a musa maka ba kuma bai kamata a kaurace maka ba duk wanda ya aiki da ɗaya daga cikin maganganu guda biyun nan ba za a ce yi laifi ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba idan akwai maganganu biyu a matsala ta ke nan kai sai ɗaya ka bayyana a gare ka kafi karfin hujja sai kai aiki da wannan maganar to nan. idan kuma bata bayyana a gare ka ba wata maganar ce ta fi karfi sai ka ɗauki wanda ɗaya daga cikin malamai suka karkata zuwa gare shi to kai ma nan ba za a ce kai ne babban malami a wannan zamanin malamin fikihu a shekul karabawi yana cewa daga cikin abin bakin ciki a yau za ka ga masu aiki a cikin musulunci masu da'awa akwai wanda yake zara takobinta domin ya ta zargi ya ta suka ga duk wanda ya saba masa yana mai tuhumarsa da cewa ma addinin sa dan kaɗan ne ko kuma son zuciya gare shi ko kuma ma ya shiga ya zama dan bid'a ko ya kakkace ko ma ya zama munafiki ko ma ya fitar da shi daga cikin millan musulunci shi daga cikin kuskuren da suke aikatawa shine su ba za su yi sauki ga wani ba alhali sun san mutum ne da aka tabbatar da shi mai ilimi ne kuma mai addini ne in ya kuskure kwara ɗaya? to shi kenan sai su bata ga baki dai tarihin sa duk kokarin da yi da wahalar da ya sha ta yada addinin musulunci da ce bai yi aikin komai bai yi aikin banza irin wannan ba zai sa ahalin sunna su ci gaba ba sai dai ya sa su ta cin baya suna rigingimu a tsakanin junansu su kuma makiyansu ba ka bacci a kansu a shirye suke su ga sun gama da su domin su ci gaba da yaɗa ɓallace ɓallacen su a ban kasa Allah madaukakin sarki ya sani al'amari na ƙarshe yan uwa shine wannan bai kamata dama can bai kamata ya zama ya raunana niyya da ƙarfin zuciya da masu da'awarmu na ahalin sunna suke da shi ba wannan bai kamata ya sa bakunan su ji shiru ba wannan bai kamata ya karkarya musu alƙalin mansu buga waɗanda suke rubutu a wannan ya kamata ne ya ƙara musu ƙaidi har su ma su kai matsayin shahidai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kada ka taɓa zaton Allah madaukakin sarki ya rabkada a game da abin da azzalimai suke aikatawa Allah yana musu jinkiri ne yana musu talala har zuwa ranar da idanuwa za su kwala kwala shaykhul islam tabiya yana faɗa yana cewa wallahi ni aljanna ta a cikin zuciya ta take me abokanan gaba za su ke yi da ni in sun kashe ni nai shahada in sun kulle ni a gidan yari to na samu dama abinda da ba na samun daman yi na ibada tsakanina da Allah shi ke nan sai in samu dama in in kuma sun kore na kasa na yi hijira ɗaya daga cikin masu hikima na musulunci yana faɗa yana cewa an kira malaman sunna ba su amsa ba ce ƙara ruku da addini suka yi sannan aka ware su daga waɗanda su kullum sai dai su amsa su ce eh a tafi yan ya ba a sha kiɗa to ƙarshe shine yake cewa ya ku malaman bid'a makiya Allah ina hankulan ku suke ina hankulan ku suke da kuke tabbatar da mutane kuma mutane da yawa suke tabin ku kuma kuke sa abokanan gaban musulunci su rika ma musulunci da musulmai dariya suna jin daɗi to kada ku amintu da sakamakon abinda kuka aikata a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma duk waɗanda suka mutu daga cikinmu tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa ƙarshen duniya kuma suka mutu suna da imani da Allah kuma suna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sannan kuma akwai labari da aka bada na ɗaya daga cikin malamanmu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya haɗa shi a direban da ya rasu muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta ma direban nasa sannan shi kuma Allah madaukakin sarki iya kare shi da lafiya Allah kuma ya tsare mu gabaki daya Allah ya albarka a cikin rayuwar mu gabaki daya wanda suka riga mu da mutuwa Allah ya gafarta musu waɗannan da aka kashe su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai ya kuma tsara malamanmu ya albarka a cikin rayuwarsu Allah madaukakin sarki muna roƙon ka saukar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu irin zaman lafiyar da kai kake so kuma kai yadda da shi ya Allah madaukakin sarki ka canza mana shugabanci ka ba mu shugabanni na gari mutanen kirki waɗanda suke kaunar mu muna kaunar su waɗanda za su mana kyakkyawa addu'a mu kuma muna musu kyakkyawa addu'a waɗanda za su shiryatar da mu mu kuma muna musu biyayya a cikin abin abin da kai da shi ya Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da abin da wawaye cikin mu suke aikatawa ya Allah madaukakin sarki muna tawassuli a gare ka da kyawawan ayyukanka ayyukan mu waɗanda ka san mun aikata su dan kai kuma muka bi manzanka sallallahu alaihi wa sallam a cikin sa ya Allah madaukakin sarki ka saukar da zaman lafiya a wannan kasa ta Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da abin da wawaye cikin mu suke aikatawa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana اللهم اصف اولادنا وآمن واتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن الانسان من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم عالمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك كلهم وخصوصا عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الاصحاب والال اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله